A labaran nishadin namu na wannan rana, shirin ya tuntubi shugaban hukumar tace fina-finai da ɗabi na jihar Kano, Ismail na Abba Afakalla, dangane da turnikin da ya turnike sararin samaniyar masana'antar kanewood biyo bayan kamun da hukumar ta yi wa daraktan nan Sunusi Oscar Fofotu bayan da ya saki wata waka Afakalla ya yi ƙarin bayani kamar haka. Duk mutumin da zai wani ko zai saki irin wannan abu to wajibi ne sai ya kawo hukuma ta tace wannan abun domin ta ga me ya kamata al'umma su gani me bai kamata al'umma su gani ba to duk wanda ya yi gaban kansa ya ya kara da cewa duk dokokin da aka sanya abu ne sananne a wajen masu gudanar da wannan sana'a da yake karin gaske akan shi ma ɗaya ne daga cikin 'yan kaniwood amma gashi yana matsa musu lamba sai ya ce zancen cewa wai na fito daga cikin 'yan fim sannan zan bari a yi abin da nake ganin cewa ya saba doka to wannan ni kaina ban yi wa kaina adalci ba ban yi wa jihar kano adalci ba ban yi wa mutanen jihar kano adalci ba da suka zaɓi wannan gwamnati domin me domin ta kiyaye addininsu, ta kiyaye al'adunsu, ta kiyaye tarbiyyarsu ƴaƴansu sannan kuma su kansu ƴan kane wudan ba musu adalci ba rike wannan abun bisa adalci shi zai sa nan gaba ma bayan an faka lahu wani ya zo ya zama ya tabbatar da cewa duk wanda aka tantance akwai shaida da za su bashi wanda zai nuna cewa shi mai biyayya ne ga hukumar ko da aka tambaye shi game da dorewar wannan tsari bayan gwamnatinsu ta wuce sai ya ce ai wannan dama tsari ne na gwamnati tunda ni wakilin gwamnati ne ba abin da zan yi ba tare da sa halewa ita gwamnati ba da irin manufofinta ba gwamnatin za ta zo ta yi rashin tarbiyya ba gwamnatin za ta zo ta ce a zauna mutane su zauna karasibi ba gwamnatin za ta zo kawai ta a dinga fito da abubuwan da za su masu daraja da mutunci da kuma girmama wato tsarin doka da oda da haka ba wai muna yi ba ne don cewa ai mu idan mun tafi ma idan wata ta zo ba za ta yi ba duk gwamnatin da ta zo muna dorawa ne akan da'a to ai ba wannan gwamnati ce ta samu amma kuma me yasa hukumar ta zama yau shekara ashirin tana nan tana tana aiki. Shi ma a nasa bangaren shugaban kwamitin tantancewar shewa san Kano ya tabbatar da cewa zuwa yanzu babu wata matsala da suke fuskanta a bangaren aikin tantancewar ya kara da cewa wannan aikin ba yanzu aka fara ba. Magana ta gaskiya ba wai sai yanzu ba ne domin wato shi executive director na Kano Sessions Board wannan shine karo na biyu da ya ce a matsayin sana'a executive director karo na farko a wancan shekarun da suka gabata ya ba wa dukkanin wato kungiyoyin namu dama hmm. domin a yi wani tantancewar da kasancewar sa ɗaya daga cikin mu to da ya bada wannan dama ga wato kungiyar Mofan da kuma arewa hmm. wanda ake da su a dukkanin jihohin da suke wato tattare da mu sai zama a shekaru hudun nan gaba ɗaya babu abin da aka yi an fara kamar da gaske kuma kowace kungiya sai ta watsar to da aka sake dawa karo na biyu sai ga cewa to idan aka sake ba da wannan dama karshen ta sai lokaci ya shuɗe gwamnati kuma ta kuma wucewa wacce take da yunkurin ta ga ta taimaki sana'a wannan ne babban abin da ya sa ba ma kallon abin a matsayin jaji muna kallon abin a matsayin cewa dorawa aka yi game da 'yan masana'antar kuwa masu kushe wannan aiki a shafin yanar gizo waɗanda suke ganin babu adalci ya tabbatar da cewa idan sun zo za a tantance su ba tare da tsangwama ba san kano ya ce akwai mata a cikin masu tantancewar kana sun samu haɗin kai daga wasu jihohi ba kano kaɗai ba shehu hassan kano ya ce babu siyasa a wannan aiki sannan babu wanda ya fi ƙarfin a tantance shi a shi yasa aka ce ai akwai renewal akwai kuma ɗaukar sababbi mutum ko matsayin shi a wood in ya zo in dai har fitaccen da ya riga ya fita an gama sanin shi hmm. to shi in ya zo renewal kawai zai Okay. amma wanda yake sabo ne yanzu yake so ya shigo lamarin shi kuma shine ba renewal zai yi ba kaga daukan zai a matsayin sabo masha Allah wannan shine abin jira a gani shine ko kwalliya za ta biya kuɗin sabulu karshen labarin nishaɗin kenan Muhammad Sani Sub Nasarawa